Kalla la wazar. babu wurin gudu a wannan rana kuma babu wurin tsira da faziri zai fake a ciki kuma babu wata makama da zai kama